أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata da Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga shayyan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mumunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alfiyama. muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu Barka mu da sake haduwa a wannan safiya mai albarka safiya ta asabar shida ga watan zulhijja hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara dubu ɗaya da da arba'in bakwai. wanda ya dace da ashirin da uku ga watan biyar filadiya shida. mun haɗu domin ci gaba da karatunmu cikin wannan littafi na ahkamul jana'iz wa bida'uha na fadilatu shekh al-muhaddith Muhammad Nasiruddin Al-Albani tagammadahu Allah bi rahmatin min yau shine darasin mu na 56 a cikin wannan littafi insha Allah mun tsaya a muna fasali na goma sha hudu, inda yake magana akan abubuwan da suka shafi binne gawa satin da ya gabata mun tsaya a ƙarshen fakara ta casa'in da biyar kuma malai magana akan babu laifi abin da mutum sama da ɗaya a cikin rani ɗaya illuran hakan ta kama da kuma ladubba da shari'a ta koyar in za a yi hakan abubuwan da ya kamata a kiyaye abin da muka karanta na ƙarshe shine maganar imamu shafi'i Allah ya ji kan shi gafarta mishi da magana akan hukuncin in ma laluran ta kama abin da mace da namiji ya ko ya ba sa goyon bayan haka sai in ya zama babu wata hanya duk wata dabara ta kare ya to babu laifi a yi hakan ya zama namiji na gaba mace na baya ce sa'an nan a sa wani shamaki tsakaninsu Har ya zama jikinsu ya zama ya haɗu da jura ya zama akwai shamaki tsakaninsu to bakara ta casa'in da shida da za mu tashi a kai mala yake cewa wa ya tawalla in zara almayyiti Walauka na unsa har rijalu nisa yace waɗanda za su jibinci al'amarin sanya mamaci a cikin kabari ko da wannan gawan mace ce to waɗanda suke da haƙƙin su sanya ta a kabari su ne maza ba mata ba maza suke sanya gawa a cikin kabari za mu zo mu ji a gaba ko da macence ko namijin akwai waɗanda kuma su suka fi cancanta da wannan aikin mana ba bar shi a buɗe ba Da waɗanda su ne haƙƙinsu ne na farko sai in ba same su ba tuhum sai wani shigo ciki malai ce li umurin kuma an shar'anta cewa maza ne su sanya mamaci a cikin kabari saboda dalilai saboda wasu al'amura da aka lura yace al-awwal al'amari na farko annal al-ma'hud fi ahadi an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine abinda aka kiyaye aka haddace da ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah na da rai har ya bar duniya haka ake bai taba canzawa ba وجرى عليه عمل المسلمين حتى yau. kuma tun daga wannan zamanin har sahabbansa har magabata gaba ɗaya haka al'amarin yake tafiya da ya halatta ba tare da lalura ba mata su zama su za su sanya mamaci a kabari da tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi da za a fara zuwa sahabbansa tun da ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin ko to kaga da kalifofinsa shiryayyu su ma za su yi yace wa ya'ti fihi hadithu Anas fil mas'ala yace hadisin Anas akan hakan zai zo a matsala ta 99 insha Allah ta'ala yace asani al'amari na biyu da yake da yasa aka bayan dalili na haka nan sallallahu yayi haka sahabbansa suka yi to kuma akwai hikima ne annar rijala aqwa ala zalik cewa maza su suka fi ƙarfin zuciya da ƙarfin hali da jarumtan yin hakan an zari su suka fi ƙarfin zuciya da ƙarfin hali da kuma jarumtan yin hakan inda za a bar shi a buɗe har da mata za su je su sa mutum a kabari duk lokacin da aka yi rasuwa to siffan da suka samu daraja da shi su matan siffan taushin zuciya da karen zuciya zai gushe sai zama zuciyar su ma sai zama ya bushe kamar zuciyar maza Za kuma ai ba ta haifar da tsari ido mace ko ba ya ce yace asali kamari na uku da yasa ba za a bar mata su su sanya mamaci a kamari ba Yace lauta wallathu nisa'u حفظ ذلك إلى انكشاف شيء من أبدانهن أمام الأجانب وهو غير جائز yace illa za a bar mata a ce su za su sanya mamaci a kabari to hakan zai bayu zuwa ga wani ɓangare na jikinsu ya zama ya bayyana a gaban mazaje waɗanda ba su ba Ya ce wa huwa ghairu ja'iz kuma hakan bai halatta ba haramun haramun shari'a bai yadda mace ta bayyana wani abu na jikinta ba ma jikinta ba na adanta ga wani wanda ba muharramin ta ba shari'a bai yadda ba haramun haramun to wannan yana daga cikin ko nan ko maza za ga sai an naɗa ƙafan wando ko an naɗa hannun riga so da in ba hakan ba aikin ba zai ba zai tafi yadda ya kamata ba ko ba haka ne? to ga mata in kuma ka ce za su yi haka kaga zai bayu zuwa ga abin da Allah ya haramta tunda su ba ma wai wai jikin ya bayyana ba kulliyan su ma ya bayyana haramun wala yubdina zinatahunna ko illa ma zahara minha gaba kuma wala ta zinatahunna illa li bu'ulatihinna har zuwa ƙarshe Allah ya lissafa waɗanda su ne ya halatta su ga kwalliyarta a matsayin ta ta mace sannan kuma jikinta gaba ɗaya al'aura ce in banda fuska da tafin hannu duk wani abu na jikinta in wani namiji wanda ba muharraminta bai gani ta yi haramun shi kuma inda gangan ya yi gani shi ma ya haramu shi ma ya haramu to bayan da za a zo janaza kuma ayi haramu haramun ɗin da kuma yake kaiwa zuwa ga tsinuwa da mutum da ta yadda aka gani da gangan ya ce ya ce duk mutum za ta fita ta bayyana adanta ko na bangare na jikinta ta bayyana shi ga mazaje da ba muharramanta ba da fuska da tafin hannu da gangan ya ce haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to kaga ba zai yi kuma a zo wajen janaza kuma a yi ɗabi'a ta tsinan ba kaga ba zai je a gane ko malaki waɗannan suna da cikin dalilai da ya sa aka sanya hikimomi da ya sa aka sanya maza su ke sanya mamaci a cikin kabari ba mata ba Allah ya sa mu dace fakara ta 97 yace wa awliya'ul mayyiti ahaqqu bi inzalihi ya ce waliyan mamaci su suka fi kowa cancantan sanya mamaci a cikin kabari a babin sallama mai bayanin in ba shugaba ba to waliyan mamaci ko aka muka karanta to haka ma wajen sanya mamaci a kabari wanda suka fi cancanta da sanya shi a kabari su ne waliyansa me ake nufi da waliyai malam zai mana bayani a gaba yake li umumi qawlihi saboda jamayyan fadin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya fara cikin suratul anfal Allah ce wa ulul arhami ba'dhum qawla bi ba'd fi kitabil Allah ce ma'abuta arham zumunci su suka fi cancanta da junansu kuma wannan shine abin da ke tabbata a cikin littafin Allah to su wane ne ulul arham an ga mala ya sa nan ba a kasa sai ce wa humul abu wa aba'uhu wa libnu wa abna'uhu thumma al-ikhwatu al-ashqa thumma alladhina lil-ab thumma abuhum thumma al-a'mam lil-ab wal-ummi thumma lil-ab thumma banuhum yace ulul arham makusanta da ake magana waɗanda suka fi kowa cancantan sanya mamaci a kabari bangaren farko in yana da iyaye to iyayen su suka fi cancanta an gane ku in bai da iyaye ƴaƴansa su suka fi cancanta an gane ku in bai da iyaye ƴaƴansa su suka fi cancanta in babu ƴaƴa ƴan uwansa a ce kai aka ce a shekai sunan da ya haɗa uwa da uba wanda suke uwa ɗaya uba ɗa su suka fi cancanta kaga suna biyo bayan ƴaƴa bayan su suna biyo bayan ƴaƴa ne in babu su ɗan uwansa wanda suka haɗa uba ɗa a gane ku wanda suka haɗa uba ɗa in babu su ƴaƴan ƴan uwan nasa waɗanda suke ko shakikai ko kuma wanda suka haɗa uba ɗa haka haka za a zango to su suka fi cancanta da sanya mutum a cikin kabarinsa in yaro su. Sun fahimta ko wannan ne abin da ya sai dai in akwai wata lalura wadda za mu zo mu ji laluran da ke iya sa a fifita ya zanto ga ga makusantan amma kuma wani daban a sashi ne ya ya sanya mamaci a cikin kabari za mu zo mu karanta insha Allah gaba malam ya kawo wannan fakara kamar ya zama makusantan ga su amma kuma a daren ranan da aka yi rasuwan ya sadu da iyalinsa yana daga cikin hani da manzon Allah sallallahu alaihi wanda ya sadu da iyalinsa misali ke da daddare sai aka yi rasuwa yau aka da mutum kabari to shi din an hana shi shi ya zama daga cikin wanda za su samu mace a cikin kabari wanda za mu zo mu karanta hadisin a gaba a lokacin da da da annabi sallallahu alaihi wasallam matar sayyida Usman, ta rasu annabi na gurin sallallahu alaihi wasallam Usman yana gurin radiyallahu ta'ala anhu ardahu amma ba su suka sanya ta a kabari ba saboda instruction da manzon Allah ba ya ce wane ne a nan bai saru da iyalinsa ba jiya shine zai shiga kabari ya sa ta kabari kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan shine baban ta ko shi manzon Allah ne shi kowa tantanta Usman shi mijinta ne shi fi kowa cancanta amma kuma ba a yi ya shiga ba saboda wancan ya saba wancan shari'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin abin da da yawa ba a ba a kula da shi kuma kuma waɗanda suka zama jagorori a janazan ila wanda aka yarda shi ne malami ko kaza ko kaza to shi kamata lokacin da a sanya a kabari in an zo bakin kabari a nan manzon Allah ke shela to kai ma a gurin ne za ka yi shela aka sanar wanda ya san ya yi tare da iyalinsa kai shiga kabarin a ji a tsaya gefe wasu ne su yi da kuma wasu dalilai wanda za ku zo mu karanta hadisan a gaba insha Allah hala ce wannan dalili na farko kenan wannan aya ta cikin suratul anfal dalili na biyu ce wal hadisi ali radiyallahu anhu qala yace dalili na biyu shine hadisin sayyidina ali Allah madaukakin sarki ya kare ta a gare shi yace ghassaltu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ina cikin waɗanda muka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanka bayan da ya rasu yace fa haku anzuru ma yakunu min al lokacin da nake maka wanka ina ta duba ko zan ga wata alama irin alamun da ke bayyana akan gama garin mutane waɗanda suka mutu yace falam ara shay'an yace babu wani abu da ya canza a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda yake a raye haka yake bayan ya rasu babu komai da ya canza yace wa kana qayyiban hayyan wa mayyitan kuma yanda yake kamshi lokacin da yake rayu haka lokacin da ya rasu yake kamshi ba abin da ka canza a jikinsa wa ya dafnahu wa ijlarahu duna nasi arba'atun yace waɗanda suka jibinci jinnesa da kimsa shi sune mutane hudu ni sai na Ali radiyallahu ta'ala anhu wa yace mutane waɗannan su ne aliyun yace ni ali a matsayina na kaninsa ko tun lokacin matsala Allah sallallahu zai da iyaye zai da yaya maza ko kuma zai da 'yan uwa shakikai wanda suke uwa uba ɗaya uwa ɗaya ko uba ɗaya duka bai da su sai dai yan uwa yayan kawunnai da kuma kawunnai yace to ni da ni da al'abbas al-abbas kuma kawun annabi ne sallallahu alaihi wasallam baban su ɗaya da baban annabi sallallahu alaihi wasallam da al-fadlu fadlu bin abdin abbas kenan ko al-abbas din a gane ko yayan abdullahi dan abbas da kuma wa salihun maula rasulillah da kuma wani intaccen bawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kira salih yake kira salih kaga shi ma yana cikin magada inda ana zadan annabawa to wace mu dinnan mu hudu mu muka lazimci sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kabari yake wala ida li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lahdan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an mishi lahadun an mishi lahad wa nasaba alaihi labna nasban kuma an jera masa a wannan yumbu jerantawa kamar yadda muka yi bayani yadda ake jeranta bulo na ƙasa ko kasko a kabari kafin a zuba a zuba ƙasa yace haka haka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kaga muhallin shahid a wannan hadisin shine su suka jibinci sanya manzon Allah sallallahu alaihi wa kabari da kintsa shi da komai da komai kasantuwar su ne suka fi mai kusanci da shi a wannan a wannan lokaci. Alaiki akhrajahu al-Hakim wa anhu al-bayhaqi bi sanadin sahih shi imam al-hakim da imam bayhaqi sun fitar kuma da sanadi ingantacce yace wa sahahu al-hakim ala shart shaykhain wa wafaqahu az-zahabi imam al-hakim ya wannan hadisi ne ingantacce a bisa sharadin bukhari da imam muslim imam zahabi kuma ya dace da shi akan haka halaita wa lahu shahidun min kuma wannan hadisin yana da wani hadisin da zai masa shaida daga sayyidina abdullahi dan abbas Wadda mun karanta a fakara ta 94 a shafi ta 183 ce wa shahidun akharu an sha'bi mursalan akwai kuma wani hadisi har ila yau yake sake zama masa shaida wanda daga imamu sha'bi a cikin wannan ruwayan da kira Salih wa Maula Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam duka dai hadisan ma'ana ruwa hadisan ya zo da ruwaya sama da ɗaya ya zo ta hanyar Ibn Abbas ya zo ta hanyar Imam Sha'abi yace kuma akhrajahu Abu Dawud bi sanadin sahihin an Imam Abu Dawud ya fitar da wannan ruwaya ta Imam Sha'abi da sanadi wanda yake ingantacce sannan ya fata zuwa hanya ta hudu daga Marhab aw Ibn Abi Marhab yace annahum ya'ni Aliyan wal Fadl wa akahu adkhalu ma'ahu Abdurrahman bin Auf فلما فرغ علي قال إنما يلي الرجل أهله cewa da waɗannan waɗanda sai na Ali ya lissafa da suka shiga za su sanya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin kabari sai Abdurrahman dan Auf sai bi su Abdurrahman bin Auf mun san sahabi ne ko kuma daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an gane ko yana daga cikin sahabbai guda hudu waɗanda suka taɓa jan manzon Allah sallallahu suka ja sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi su sallah hmm? hadith na cikin sahih muslim wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya je sulhu a wata wata anguwa imam muslim ya kawo shi a babin da yake ya kulla masa su suna cewa babi da ke nuna halaccin mutane su gabatar da wani ya ja su sallah idan liman ya makara in har ba a tsoron wata barna da za ta faru in an yi haka aka yi masu sunan babin sun da maza Allah sallallahu ya tafi lokacin sallar asuma ta yi har lokaci za ta fita annabi sallallahu alaihi bai dawo ba sai ka gabatar da Abdurrahman dan au ya ja sallah har an yi raka'a da sai manzo Allah sallallahu alaihi ya zo da ya zo sahabin da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi nufin ya je ya ya ja Abdurrahman ɗan au irin mai guri ya zo mai taru ma ya nade din manzo Allah ya ce a kyale shi ya kyale shi ya ji wajen sallah ana idan da sallah ta zama zalla ya tafi na cika taraka a da sabai tsafin da kasbi suka dinga la ila irin an yi an samu mazalan nan an yi abun kunya mazalla ya zo bayan da mazalla sallah ya gama ya idan da sallar sa sai ce masa kada asabtum abin da kun yi daidai ba ku yi laifi ba ba za a bar lokacin sallah ya fita saboda saboda jiran wani an gane Abdulrahman bin Auf yana daga cikin da suka samu wannan falala din ya ja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallah manzon Allah kuma ya bi shi sallah to Abraham dan Auf sai ya bi su cikin inda za su binne gawan sai na Ali bai hana shi ya ce ma faraza Ali lokacin da sai na Ali ya zama abin da zai yi ya binne gawa din qala sai juya ya kalli Abdurrahman bin Auf sai masa wa'azi sai ce inna ma yalir rajula ahluhu yace ya kai Abdurrahman bin Auf ka manta ne Kuma ka sani ba ne cewa waɗanda suke jibintan binna mamaci su da iyalansa kai kana cikin iyalansa ne kai ba ka cikin iyalansa mu ko mun wadatar a gane tsura da ka kiyaye wanda suke jibintan sanya mamaci a kabari su ne iyalansa ko mu ne iyalansa muna nan ba mu gane a gane kaga wannan jan jan hankali ne kare kara. an gane ku to ne daga cikin ruwayoyi da suka da suka nuna wannan din sai sani kuma kaga wannan shi ma ruwaya kenan na hudu yace wani Abdurrahman bin Abza qala wannan a wani hadisi na biyu kuma daga Abdurrahman ibn Abza ibn Abza shi kuma tabi'i ne ba sahabi bane yake cewa sallaitu ma'a Umar bin Khattab ala Zainab binti Jahsh bil Madina yace nayi sallah tare da Umar dan Khattab ya jagoranci sallan janaza na ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna Zainab bintu Jahash lokacin da ta rasu Allah ya ƙara yadda a gare ta a garin Madina sai na Umar ba ya ya jagoranci sallar tun jagorantar sallah ne kamar da muka faɗa ba shugaba ke ta kowa haƙi ko wanda shugaba ya ayyana sai dai babu shugaba to nan kuma shine sai a dawo ga iyalai to sai da mutum da shine shugaba sai ja sallah bayan ya ja sallah Ya ce a sallan fa kabbara arba'an yi kabbara guda hudu a sallan ita Zainab bint Jahsh yace kuma arsala ila azwajin nabi sallallahu alaihi bayan da aka idar da sallan sai aika zuwa ga sauran matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da manya murna an yudkhilaha al-qabra wane ne kuke ba da umarni a matsayin ku na iyayenmu wane ne kuka yadda ya jibinci sa ta a cikin kamari ita wannan zainab da ta rasu Allah ya ƙara yadda a gare ta fala shi abdurrahman bin abza yace dalilin da yasa sai na umar yayi wannan sakon yace wa kana yu'jibuhu an yakuna huwa alladhi yali zalika so da shi sai na umar yana son a ce ne ya sa matar manzon Allah a cikin kabari amma kuma ya san dokan dokan shine wanda suka fi cancanta da su binne ta sune waɗanda suke makusantanta sai aika zuwa wajen matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda su matan a matsayin su na su suka fi kowa kusa da sun ce mun ba ka dama je ka sata a kabri kaga shi ke na samu ya samu license ko ya yayi dabara ya samu license to bai samu ba ya aika fa arsalna ilaihi sai matan manzon Allah suka ba shi wata amsa An ta ilimi sai suka ce mishi unzur man kana yaraha fi hali hayatiha falyakun huwa alladhi yudkhilaha al-qabr suka ce ka duba a cikin mutanen da kuka yi sallah da su gaba da wanda a yi halatta ya ganta ba tare da hijabi ba lokacin da take da rai to shi ya tafi cancanta ya sa ta cikin kabari kaji wannan amsar wanda lokacin da take da rai yake iya shiga inda yake ya ganta to shi ya fi cancanta da ya sa ta cikin kawai yanzu ne yake nufi kenan makusantanta waɗanda suke muharraman da So su ne kadai ya halatta su shiga inda take a lokacin da take da rai su ganta ko da babu hijabi a jikinta hamsan da suka so aika masa ina umar kenan Allah ya ƙara yadda a gare shi hago ne ya ƙara tabbatar da abin da su ma suka sani shi ne wanda ya fi cancanta ya sanya mamaci a kabari su ne makusantansu su ne makusantansu kadan an je makabarta za a binne gawa karka yi karka rinka garaji karka yi garaji a bar waɗanda su ne suka fi cancanta su yi wannan shi wannan aiki da kamar da muka faɗa tun daga wanke gawa duka haka ne haka kayi da yake har sanya shi a cikin a cikin kabar fa qala umar bayan da haka suka zo ma umar da wannan sakon sai sai na umar yace sadaqtunna tabbas yi gaskiya wannan shine karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ta miƙa wuya yanzu ya haƙura A gane ku ya haƙura ke wannan hadisin imam sahawi da ibn sa'ad da imam haƙi duka sun sayar da sanadi ingantacce babu babu matsala a sanadin hadisi wannan ke nuna waɗannan dalilai da suke tabbatar cewa babu wanda ya cancanta ya sanya mamaci a kabari sai waɗanda suke makusantansu magana ta tasa'in da bakwai ma laifin wa ya juzu lizauji an yauta walla bi nafsihi dafna zaujatihi ce ya halatta da miji da kansa ya zama shi ya jagoranci gilla matarsa To a lokacin da mace take da miji to ko ba ta da makusanci sama da mijin ne dalili yake li hadithi Aisha radiyallahu ta'ala anha qalat so da hadisin na Aisha Allah madaukakin sarki ya kare ta a gare ta take cewa dakala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil yawm alladhi budi'a fihi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo kurina a ranan da rashin lafiyar da ya rasu a ciki ya fara masa a ranan ya shigo kurina fa qultu wa ra'sa sai ya sallah kaina kaina yana mun ciwo kaina na zafi fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wajidtu anna zalika kana wa ana hayyun yace zan so a ce in za ki bar duniya zama kin bar duniya ina raye me yasa yace fa tuki wa da fan tuki. sai zaman ni zan miki wanka in sa miki littafani kuma ni zan binne ki Allah ne ko yace in ba za ki mutu ina raye to ba wanda zai duka abin da ya shafe ki har sa ki a kabari ba wanda zai ni kadai zai yi inji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace qalat tana Aisha tace fa qultu ghayra sai na faɗi wata magana na kishi yace ka anni bika fi zalika al-yawm arusan bi ba'd nisa'i yace a wannan ranar kuma bayan ni na tafi sai ka zama kamar wani ango a wajen sauran matan ka ko irin kana son ni in tafi so da tafi da eh, abun nan kare kishi kenan irin tafi in baka da sauran sauran matanta haka ta faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ran suna ta wannan sai manzo Allah ce wa ana wa ra'sa sai manzo Allah ce ni ma kaina malama suna ta wannan hadisin a babin yadda manzo Allah ke wasa da iyalinta haka tana ta ce kanta shi ma ce shi ma kaina irin karki ce kanki ai kanki na ciwo ni ma kaina na ciwo an fahimta ko sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har manzo Allah ya faɗa sai ce ki ta'i abati wa akhati yace ki aika a kira mun babanki da kuma ɗan uwanki hatta aktuba li abi bakr kitaban har in rubuta wani wasiya masaina abubakar fa inni akhafu an yaqula qa'ilun ina tsoron kar in ban duniya a samu wani mai magana ya zo ya ce wa yatamanna mutamannin ko wani mai buri yayi buri ya ce ana aula ya ni ya yi burin shi ne zai fi cancanta da ya zama jagoran al'ummar musulmi bayan bana nan ya ce wa ya aballahu azza wa jalla wal mu'minun illa ababakar Allah maɗaukakin sarki da dukkan mumunai ba su yadda wani ya jagoranci wannan al'umma in bayan bana nan ba sai abubakar abubakar shi kada ya ka yadda ya zama shi ne jagora to al muhallu shahid magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yana nuna cewa halaccin namiji ya zama shi ya jibinci binne binne matarsa an fahimta ko haka in in mace ta rasu tana da miji an je makabarta to mijin za a sa shi a gaba har kai azabafi an gane ko idan in shi mijin ya ba da dama to babu laifi babu laifi an gane ko Malai ke cewa a farajar wu Ahmad da isnadin sahihin ala shafin shekar Imam Ahmad ya shi da isnadin ingantacce a kan sharaɗin Bukhari da Muslim. Ya ce wa huwa fi sahihin Bukhari wa muslim mukhtasaran imam bukhari da muslim sun kawo wannan hadisin amma a takaitan shi malik wa qad dhahaba ila jawaz dafn ar-rajul li zawjatihi ash-shafi'iyya yace har azaban shafi'iyya kuma abin da suka tafi a kai kenan cewa miji ya halatta ya zama shi zai ya binne matarsa in ta rasu bal qalu har ma suna cewa innahu ahaqqu bi dhalika min awliya'iha alladhina dhakarna har ma malaman shafi'iyya suna cewa shi miji shi ya fi cancanta sama da ma ɗan uwanta wanda aka ambata ba a gane su suka fi cancanta sama da ɗan uwanta wanda aka ambata ba ce wa haka ta zalika ibn hazm faj'alahu ba'dahu fil ahqiyya yace ibn hazm shi kuma shi kuma ya nuna yake nuna a miji ya halatta amma kuma yana bayan ƴan uwa amma malam sai ce wala annahu al-aqrab lima sabaqa min umum al-aya yace kuma zai iya wa magana ibn hazm ya nuna shi yafi kusa da daidai saboda wancan ayan wa ulil arham ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah Allah madaukakin sarki ya mu dace insha Allah ta'ala anan zamu wata ayan Allah madaukakin sarki ya hada mu zama ta gaba sai kuma kuduri ji uzuri da zai iya da zai iya sa uh, a gabatar da wani akan kan uwa wajen sanya mamaci a kabari da kuma to ne ake sanya mamaci sun a kabari ta wani bangare ya kamata a shiga da gawa cikin kabari insha Allah ta'ala su ne abin da za mu tattauna a zama da zama na gaba abin muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada akai kuskure Allah ya tsira na'am wa alaikum salam eh na'am gaskiya sun kuskure shine abin da malamin mu yake faɗin cewa aiki kafin ilimi kuskure ne duk wani abu da shari'a ce ga wanda ya tafi cancanta yayi to kai da ba a ambace ka ba ta yi sai da izinin wannan sai da izinin wannan to su ɗan uwan kun lokaci suna son su yi amma ganin mutane sun yi za suna da nauyin baki irin kar su hana a ce an zo musu janaza kuma sun yi a wannan to tun farko tun farko sai a rinka nuna musu malam bismillah za a je wankan a sashi a gaba za a je ka za a sashi a gaba an je makabartar a sashi a sai wa wuce ku ne aikin ku ne to kaga yau da gobe kowa zai saba kowa zai saba haka ake yi kwanaki da da wani daga cikin malaman mu malam bukhari lokacin rasuwar malam bukhari ake agaji suna da kwamiti da ya shafi janaza duk wanda ya rasu in san agaji ne ko malami ko kaza kawai kwamiti da suke da haka gawa da komai ba a jiran a nemi haka zo za a yi sallah sai na kira shugaban agaji sai to Allah ta ka muku da alheri amma kusan sanya shi a kabari hakkin kogo ne za san an je makabarta ku kira su su ne su yi aikin in su suka ce ba ne ke ku to ku abinda kuke yi daidai ne gyara ne amma kuma kar garin gyara a yi barna tunda mun ce mu ahlus sunna ne to a tsaya a to haka yake yau da gobe za ka an saba sai ga an saba su mama su ƴan uwan mamatan za ka suna da jin kar mu yi magana a ce mun wulakanta wanda suka zo mana janaza ko haka wani amma waɗanda suke kewaye da gurin da su suka san wannan shine shari'a to su sai su faɗakar sai su yi magana on their behalf ka gani wa ta'awanu alal birri wa taqwa wallahu a'lam